da yake ma nuna takaicinsa bisa tashin bom da ya auku da wasu kananan yara a fadamar rake da ke cikin karamar hukumar hon gwamnan jihar adama sanata muhammadu bindo umaru jibrila ya gargaɗi jama'a ne da ake sa ido gwamnan wanda ya ce gwamnatin jihar ta dauki nauyin waɗanda suka jikata tare da jajantawa iyayen yaran da suka rasu ya ce wannan wani sabon salo ne da 'yan ta'adda suka bulo da shi domin cutar da jama'a a sa yara na ne guda biyu aka sa musu wa'annan bom wanda na taba ba su ma mai bom ne a jiki ba already mun riga mun shirye-shirye yadda za a taimaka wa yadda suka ji ciwo suna asibiti yanzu mun gwamnati mun kira jama'a cewa don allah mutane su sa hankali yanzu don sojoji kam da shugaban kasa sun yi nasu kuma yanzu ya rage ma mutane ne wanda suke cikin community su ma su tsaya su sa hankali kuma gwamnati muna kokari mu a midiya da sauransu mu ga mutane eh, a tsaya a lura da yawancin baƙin da suke shiga gari ita ma dai hukumar bada agaji gaggawa ta Najeriya ne ma wanda ko ta nuna kaduwar ta ma da wannan lamari ta ce yanzu haka bayanai na nuna cewa mayakan na Boko Haram sun sauya salon har har da suke kaiwa wanda a don haka ta gargadi jama'a da kula Sa'adu Bello da ke zama babban jami'in hukumar ta nema mai kula da jiyon adama da taraba ya bayyana wuraren da ya kamata a ke sa idon idan aka suka fito da wani zalo aka toshe wannan kofa sukan kokari fito da wani kofa in ka lura cikin eh, yan kwanakin nan ana duba inda mutane suke natsuwa ne sai su tanadi abinda za su kai wurin wuraren eh, misali masallatai inda wurin hankalin kowa yana wurin ibada ko wuraren tafsiri ko inda za a yi buɗe baki hankalin mutane kowa ya koma ga yadda zai ci abinci yawanci irin wa'annan wurare suke targeting sai ka samu kuma allah yana taimakowa yana ba da taimakon shi kaga yan jami'an tsaro sun kasa bukatu amin manufarsu so wa'annan abin eh, abubuwa da suke faruwa abu ne wadda za mu ja hankalin mutane a wannan lokaci da su lura da duk inda suke eh, lura shine maganin wannan abun babu abin da babu wani abin da za a iya ganowa kai tsaye cewa wannan dan ta'adda ne sai da in an zauna an natsu in a masallaci ne a samu wasu wadda suke lura da hanyoyi yin a wurin tafsiri ne a sa jami'an tsaro ko 'yan agaji su zauna sosai eh, cikin shiri su lura da miyagun masu shigowa ko kuma in a wurin buɗe baki ne mutane su sa ido wasu suna cin abincin wasu kuma suna kokarin ba da eh, tsaro eh, wa kansu saboda jami'an tsaro ba za su iya yin komi ba eh, sai da taimakon mutane da ke unguwanni da mutane da inda suke ake hulɗa na yau da kullum a makonnin baya jama'a sun tashi tsaye wajen tsaron masallatai majami'u kasuwanni da ma wasu wuraren hada-hada jama'a to sai dai yanzu fada alamu ma an so masakaci kowa ya tashi ya yanzu a ce haske ya zo gaban goshi bai kamata mu dinga zama muna jira mutane nan suna mana karambani ba kamata kowa fito mu ɗauki nauyin muna gadin church da su masallacin nan inda akwai jama'a don mun ga yanzu a wurin ne suke kokari suna kawo ma mutane damuwa da yawa da yawa sai a je a je ana cikin masallaci ka je an jefa bom ana cikin church ka je an jefa bom bai kamata haka ba a baya dai an ɗauki matakai kwarai da gaske to ganin cewar an kwana biyu ba sake samun wannan hatsarin tada bom nan ba sai kuma jama'a suka sake ciki to ina ganin lalle lokaci suke ciki bai yi ba wato matsalar mu na Najeriya shine muna da saurin mantuwa daga an dan fara abu an yi kwana daya biyu uku hudu sai ga shi shikenan an sha'afa an saki jiki mu daina irin wannan abu mun dau abu mu rike shi kawai mu miƙe mu ta tafiya mu ta tafiya ba ranar fashi kawo yanzu rikicin boko haram da aka shafe fiye da shekaru bakwai ana fama da shi ya falagume dubban rayuka ba ma ga waɗanda aka tilasta wa yin gudun hijira ko da yake zuwa yanzu lamura sun fara komawa daidai a wasu wuraren ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya